yau darasinmu na na'am yau darasinmu na sha uku kenan na'am a cikin karatunmu na muwaffaɗin imam malik rahimahullah a yau nawa ga watan jumada shida shida ga watan jumada ula a hijira 1427 wanda ya dace da uku kenan biyu ga watan shida biyu ga watan shida a za mu tashi a kan babu tuhur babu tuhuru lil wudu na'am suna babu tuhur lil wudu حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإن توضأنا به أقشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته نعم إمام مالك يتي باب الطهور للوضوء باب آه، روان تركي da ake yin alwala da shi yace haddathani malik an wannan hadithin imam malik ya ruwaito shi daga malaminsa safwan ibn sulaim ah, safwan ibn sulaim sai daga cikin manya-manyan malamai kuma salihan bayin allah na madina babban malami ne da ya riski sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya riski anas ibn malik da jabir ibn abdullah da waɗansu su daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka tabi'i ne shi cikin almajiransa kuma manya-manyan malamai su ne almajiransa su imam malik da Sufyan al-Thauri da Sufyan ibn Uyayna da sauran irin waɗannan gaggagaggan malamai bayan ilimi ya tara tsoron Allah maɗaukakin sarki da yawan ibada amintacce ne wajen malaman hadith kuma yana da hadisai masu yawa kamar inda Ibn Sa'ad ya ce da Imam Ahmad bal har Imam Ahmad ma yana cewa yustashfa bi hadithihi ana neman waraka da hadisinsa wato in ka tattara hadisan Safwan ibn Sulaim ka karanta su ka nemi Allah ya warkar da kai daga rashin lafiya wannan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki sai ya baka waraka shine abin da Imam Ahmad ya ce wa tanzilul wa matar bi dhikrihi irin yaban da Imam Ahmad ya masa kenan ana ruwa yana sauka saboda albarkacin ambaton san aka zo aka zauna ana labarurrukan sa albarkar wannan sai ga Allah madaukakin sarki ya sauka da mutane ruwa wato idan da za a karanta kissoshin da nufin a yi tawassuli kan Allah ya saukar da ruwa tunda tawassuli ana yi da kowane kyakkyawan aiki mm. sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa din wannan haka wannan ingantacciyar riwaya ce daga Imam Ahmad ibn Hanbal saboda bawan Allah ne salihi an ruwaito cewar in dare ya kasance in zamanin sanyi ya zo kan soro yake hawa yana sallar dare saboda tsananin sanyin ya hana shi bacci idan ana cikin bazara ne kuma sai ya shiga cikin ƙuryar ɗaki saboda tsananin zafin ya hana shi bacci a cikin wannan halin yake bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala bawan Allah ne salihi abu kisoshinsa suna da da ban sha'awa wani lokaci Sufyan ibn Uyayna yana jin labarinsa kafin ya haɗu da shi lokacin hajji sai je ya tambaya ya tambaya ya ce ina zan samu Sufyan ina zan samu Safwan ibn Sulaim sai aka ce masa ka je masjidul khayf masallacin nan namina inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna babban masallacin tsohon musan masallaci biyu ne manya amina akwai tsohon masallaci din inda aka ce yawanci dukkan annabawan Allah anan suka rinka zama lokacin in suka zo hajjin mina in suka zo hajji amina to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zauna shine masjidul khayf aka ce in ka shiga cikin masjidul khayf ka je al'amudi da yake a gaban masallacin idan in ka wuce al'amudin ka juyo ka duba ka gani in ka ga wani tsoho wanda kana ganin sa zaka ga alamar tsoron Allah to shine Safwan ibn Sulaim yace da ya shiga masallacin bai tambayi kowa ba sai ko ga yanda aka sifanta masa sai ga wani tsoho yana ganin sai yace wannan mutumin mai tsoron Allah ne sai je ya zauna wajen sai yace kai ne Safwan ibn Sulaim yace eh shine yace to dama kai nake so in zo in samu wata ran yana cikin masallaci na Madina Safwan ibn Sulaim lokacin sarkin musulmi na wannan zamani Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan ya zo lokacin Umar ibn Abdul Aziz shine gwamna yana saurayi Umar ibn Abdul Aziz shine gwamna a Madina gwamnan Banu Umayya Amirul Mu'minin a lokacin nan kuma Sulaiman ibn Abdul Malik ne da ya zo aka bude masa a ɗakin Aisha ya yi ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar sai ya fito ya hau kan mimbari yana fitowa sai ya ga wani tsoho a cikin sahu yana ganin sa ga alamar tsoron Allah tare da shi sai ya tambayi Umar ibn Abdul Aziz wane ne wannan sai ya ce ai wannan Safwan ibn Sulaim kenan sai ya ce ina ganin da alamar mutumin kirki ne mai tsoron Allah yace ai haka yake sai ce to sai ya kira wani yaron sa yace a kawo jaka mai dinari 500 a ciki da yake jakunkunan hawa-hawa ne jaka za a kawo mai dinari 500 dinari 500 an san dinari 500 abin nan nisabin zakka sau 25 kenan ko shine dinari tunda dinari 20 shine nisabin zakka 500 ya zama to nisabi sau 25 kenan daga 150 sau 25 masu lissafi sai su lissafi su ne eh, sai ya ce a kawo masa wannan aka kawo masa sai ya ce mahajimin nasa kaga wancan tsohon ka je ka bashi shikenan sai ya je sai tarar da shi yana sallah sai ya zauna a gefensa sai da idar da sallah sannan sai ya ce ga wannan amirul muminin ne ya baka ya ce a ɗan yi amfani da shi wajen biyan buƙatar iyali ya ce a abin nan ka tabbatar ya aka yi kasan ni ne ai ba ni ba ne sai ce a ai ne ba kai ne safwan ibn sulaim ba ya ce eh, ni ne safwan ibn sulaim ya ce to ai aka ce in kawo ba ya ce eh to to je ka dai ka sake tabbatarwa sannan ka dawo ya tafi zai je ya sake tabbatarwa kafin ya zo sai ya ɗauki faɗansa ya fita daga masallacin bai sake fitowa ya zo masallaci ba sai da ya ji an ce amirul mu'minin ya baggarin sai da ya an ce amirul mu'minin ya baggarin kaji muku nan wajen yanzu mu da ibadar ma za a rinka tasannu'i wajen masu mulki a je da dogon sharbi a ɗauka cewa ai dogon sharbin shine amanar cewa wannan salihi ne eh da katin rawani domin a bama abinan domin abinan domin domin a bama mutum nairori amma shi wannan ta zo masa har wajensa ba nema yayi ba irin wannan kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan irin wannan dukiyar ta zo mata baka yi kwadayi ba baka yi tambaya ba ka karba domin arzikin Allah ne ka ne Allah ya kawo maka amma su saboda tsananin gudun duniya da wara'u haka haka suka rayu yana daga cikin salihan bayan Allah malami Imam Malik ne an Sa'id ibn Salama Sa'id ibn Salama wannan waɗansu sun ce min Ali bani al-Azraq waɗansu malaman hadisi suka ce ba su san shi ba dan haka ne ma waɗansu suka ce wannan hadisin bai inganta ba tunda ba a san shi in mutum ba a san shi ba da adalci da rashin adalci malaman hadisi ba sa karban hadisin sa to amma hadisi ne wanda Imam Malik ya ruwaito kuma mutumin da aka ce kamar Safwan ibn Sulaim zai yi riwaya daga wajensa ya fi karfin a ce masa majhul ba a san shi ba to kuma sai aka samu an samu daga cikin malam daga cikin waɗansu hadisi din an samu waɗansu wanda suka riwaya daga gare shi saboda haka jahalar da ake gudu cewa akwai wanda ba a san ba a cikin hadisin wannan illar ta kauce an al bin abi burda daga mughira bin abi burda wa huwa min bani abdul dar shi ma wannan imamun nasa'i ya wasaƙa shi ya ce fiƙa ne amintacce wajen riwayar hadisi. annahu sami'a aba huraira ya ji abu huraira yana cewa wannan lafzar riwaya nan ta imam malik ta goge rigima akan wannan hadisin mai yawa don waɗansu da suka ruwaito hadisin sai aka ce daga ta bin abi burda an abihi an abi huraira amma aka ce wannan riwayar ba ta da inganci saboda haka duk sauran kuma sai suka sai suka ruwaito an abi huraira ba sami sami'a aba huraira ba saboda haka sai aka ce shi mughira din nan bai ji hadisin daga wajen abu huraira ba ya ji hadisin daga wajen mahaifinsa ne mahaifin nasa kuma ba a san shi ba kuma wadansu sun ce ba daga wajen mahaifinsa ba ne ana ta dabur dabur akan ya ji ko bai ji hadisin ba to riwayar imam malik sai ta bayyana cewa ya ji hadisin daga wajen sun daga shi ya ce annahu sami'a aba huraira ya ji abu huraira yana cewa جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya rasulullah ya manzan Allah inna narkabul bahar muna hawa teku muna shiga teku wato muna ɗaukan kwale-kwale ko jirgin ruwa mu shiga teku nan ba a bayanin wani mutum ne ya zo yi wannan tambayar ba amma waɗansu riwayoyi sun ce wani ne da ake ce masa abdullahi mudliji shi ne ya zo kuma ɗan su ne suna fita wato yin su yi su a cikin teku ba a kogi ba su hau kwale-kwale ko jirgin ruwa domin kamun kifi wa nahmilu ma'ana alqalila min alma kuma muna ɗaukan ruwa kaɗan wanda yake na daɗi wanda zamu mu rinka sha fa in tawadda'na bihi atishna idan muka yi alwala wannan ruwan sai kishirwa ta kashe mu sai kishirwa ta kama mu har ta kashe mu afana tawadda'u min ma'il bahar afana tawadda'u bihi ma ya alwala da shi bihi ai min bahar kamar yadda wata riwaya ta bayyana afana tawadda'u bahar za mu iya yin alwala da ruwan teku tunda nan wajen sun san cewa sun saba da alwala da ruwan daɗi to kuma in suka ga ruwan teku yadda ya kasance ruwa ne wanda yake a mai zartsi mai tsananin zartsi da gishiri-gishiri to wannan ɗanɗanon nasa da ya canza daga ɗabi'ar ruwa yadda aka san shi shine sai ya sanya su suke tsammanin cewar ai ba zai yi alwala da ruwan teku ba kuma domin Allah madaukakin sarki ya ce musu ruwa mai tsarki shine wanda aka saukar daga sama to shi kuma ruwan teku fa shi ma yana daga cikin yana da wannan sifar ko ko sifar tsarki da tsarkakewa sifa ce ta ruwan sama kawai duk dai wannan dalili ne da yasa suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya manzon qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu shi ruwan teku shine wanda yake huwa at-tahuru ma'uhu ruwansa mai tsarki ne mai tsarkakewa at-tahur sigatul mubalagha ce daga tahura idan abu yayi tsarki aka ce masa tahur shine wanda yake ya isa matuka ya isa matuka wajen tsarki ya tara sifa biyu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi shi akan kansa mai tsarki ne sannan kuma mai tsarkake sa ne shine wanda ya dan zaka ruwa ruwa malamai sun kasa shi kashi uku akwai wannan wanda yake mai isa matuƙa wajen tsarki shi mai tsarki ne ko mai tsarkakewa akwai wanda yake shi mai tsarki ne akan kansa amma baya tsarkake waninsa kamar a kamar ruwan tsari an san ruwan tsari yayi ko wannan wanda idan idan an jika idan an jika gero eh, sannan in aka in aka kwararar da geron kafin a je a nika shi wannan ruwan zaka je da ɗanɗano wannan ruwan ba tsahur ne amma tsahir ne tunda abin da ya jirkita shi har ya sa masa wannan dandano abu ne wanda yake mai tsarki amma ba zai tsarkake waninsa ba tunda ya fita daga sifarsa na ruwa shi yasa ma ake ce masa ruwan tsari shi ruwa al-mutlaq shine wanda kawai za a ce masa ruwa ba za ka ce ruwan koko ba ko ruwan farau farau ko ruwan turare ko ruwan ɓaure ko ruwan zabib a'a ruwa kawai sai dai ka sifanta shi da sifarsa wadda take ba ta fitar da shi da kasancewarsa ruwa ko ka ce ruwan sama ko ruwan rijiya ko ruwan famfo ko ruwan kogi ko ruwan teku amma in dai ka sifar in ka dangana shi da wani abu wanda yake tasiri a kansa in mai tsarki ne to ya zamanto tsahir kenan ba tsahur ba in kuma najasa ne ya zamanto najis ne najasa saura ta kashi uku kenan na ruwa to na farko din nan shine wanda yazo a cikin alqur'ani shine wanda Allah madaukakin sarki yace wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa daga sama to sambayar waɗannan wannan sahabi da yayi akan ruwan teku ne shi ma yana da wannan sifar za a iya yin alwala da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa tahuru ma'u shine mai tsarki mai tsarkakewa alhillu maitatuhu kuma mushen da ya mutu a cikinsa wato wanda yake rayuwa a cikin ruwa a cikin teku in ya mutu ya zamanto mushe shi ma halal ne shi ma halal ne a ci to amma nan ai mutumin bai tambayi kan hukuncin mushe ba bai tambayi kan hukuncin dabbobin da ke cikin ruwa ba amma jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo har da wannan to aka ce wannan ya nuna hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da ya kamata malamai su lura da shi kenan wajen fatawa cewa idan mutum bai tambayi abu ba amma saninsa yana da fa'ida gare shi yana da amfani gare shi to a sanar da shi a ba shi jawabi sama da abin da ya tambaya shi ya yi tambaya ne kawai akan alwala da ruwan teku sai aka ce masa manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ba na'am inda ya ce masa na'am kaga ya amsa masa tambayarsa wato kamar za ku iya yin alwala da ruwan teku to amma da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am ta yi sai ya ɗauka cewa wannan ruksa ce su kawai aka yi ma saboda sun saboda haka sai a ce sai wanda ya kasance a cikin hali irin nasu wanda yake ruwansa ba shi da yawa wanda idan ya sha ba zai ishe shi ya alwala ba saboda haka sai ya ajiye shi domin ya sha alwala kuma zai iya yi da ruwan teku amma in yana da wadataccen ruwa ba zai yi ba wanda zai iya ɗaukan haka to maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai yi jawabi da na'am ba sai yace ce sai ya yi jawabi da hukunci tabbatacce shine cewa shi ruwan teku din nan mai tsarki ne mai tsarkakewa saboda haka ko a halin larura ko ba a halin larura ba ko a halin rashin ruwa na daɗi ko a halin samun wadataccen ruwan daɗi za a iya yin alwala da ruwan teku kuma sannan don kar ma ya sake wata tambayar ta biyu ya ce to amma kuma wata tunda mun fita su mun fita farautar kifaye mun fita yin su idan guzurinmu da muka ɗauka abincinmu ya ƙare muna cikin tsakiyar teku yaya za mu sai ce alhillu mai fatuhu idan kuka samu kifi a cikinsa wanda yake matacce sai ku ci sai ku ci wannan ya nuna mana hukunci kan cewa dukkan dabbar da take rayuwa a cikin ruwa ya halatta halacce da nassin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ma Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum an halatta muku a saydul bahar wato namun daji wato dabbobin da ke cikin teku in kuka yi su in kuka kama su wa ta'amuhu da kuma abincin da ke cikin sa wato duk abin da yake rayuwa an fassara cewa abin nan abinda ake nufi da ba'amun bahar shine wanda teku ya janye jiki ya bashi har ya mutu wato irin idan ya tashi an san yadda teku yake ambaliya ya dago wani abu sannan ya ja baya a waɗansu dararen sai ya janye ya janye ya ƙasa to wani lokaci wata dabbar idan ya fito da ita ya zama to kan cewa kafin ta koma kafin ya zama to ya riga ta komawa ta yi raunin ko kuma bacci ya ɗauke ta sai ta mutu a gefen teku to shi ma wannan dabbar da aka samu wannan mushin da aka samu shi ma halal ne ko kuma ko kuma ma a cikin tekun ya zama to kan cewar kifayen sun mutu in suka mutu ko dabbobin ko ma menene a cikin tekun ya halatta kowace iri ce ko dabbar in dai a cikin ruwa take an tambayi mam malik aka ce masa to alhinzir da kare na cikin ruwa shi ma za a ci sai ya shoce kuna cewa alhinzir da kare yace shi dai duk wani abu na ruwa za a ci amma kun ce alhanzir da kare ni ba da karfin gwiwar da zan ce alhanzir ya halatta gare ku to amma na ruwa ne a sahihin tunda na ruwa ne ya halatta a ci irin abin nan dorunar ruwa din nan karka irin me dorunar ruwa mai kama da da na me kama da alhanzir a bayan kasa rhinoceros ya halatta ita ma a ci duk da yake tana kama da alkhanzir a bayan kasa amma tunda a cikin ruwa take ya halatta a ci haka kare kare na bayan kasa ba a ci amma in na ruwa ne za a ci kuma sawa'un an kashe a ciki ko kuma kamar yadda muka ce ruwa ya ja baya ya bar shi a waje har ya mutu ya haɗu sahabbai akwai kisar sahabbai da wannan kifin al'ambar da suka ci wanda suka zo a gefen gefen tekun maliya kusa da jidda suka same shi ka totan. a katin kifi watakila yar karamar tout ce yar karamar whale ce irin wannan katuwar abin da katin kifin mai kama da jirgin ruwa domin cewa suka yi da suka samu wannan bayan sun yi kwanaki suna ci sannan suka yi guzurinsa har zuwa madina tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ci daga ciki wato a haƙarƙarinsa ko da ke ba za a ce haƙarƙari ba ƙayarsa kenan za a ce guda biyu da aka kama wadda take rufe masa abin nan wadda take daidai wajen girjinsa da aka tsaye da shi mutum sai mutum ya haukar raƙumi ya ta ciki saboda ga ba karamin abu bane duk wanda ya san ike jin labarin well wannan ba san alhut shine dai alhut katon kifi wanda yake haɗiye haɗe mutane haɗiye mutane irin wanda ya haɗiye annabi Yunus in da ya karanta hadisin zai dauka cewa ai wannan abin da suka samu kenan well suka samu saboda ita ce zaka iya sifantawa da cewa hakarkarinta kawai har mutum zai iya hawa kan raƙumi ya buta cikinsa to shi suka samu suka ci wanda wannan ya zamanto hujja akan cewar ba wai sai abin da aka yi su aka kama shi aka kashe shi a cikin tekun ba hatta wanda ya fito bayan ya fito bayan kasa ya mutu kafin ya koma cikin teku din tunda sa wanda yake ne a cikin a cikin ruwa in ya mutu shi ma naman sa halal ne za a ci baya bukatar yanka kuma wannan ya nuna cewa kifin abin namun daji da suke cikin teku suke cikin ruwa ba sa bukatar yanka kifi yana dare za ka iya jefa shi za ka iya jefa shi cikin mai eh yi za ka iya jefa shi cikin mai ya halatta ba sai ka tunda ba a yi masa yanka ba a yi masa yanka in ma ka kyale shi da kansa zai mutu baya bukatar yanka baya bukatar azzaka wannan wannan hadithin ka'ida ne da malamai suka ɗauka waɗansu baya cikin sahihain yana cikin sunan amma malamai da dama sun inganta shi an tambayi imamu tirmidhi ya tambayi imamu bukhari kan wannan hadisin yace huwa yace hadisi ne wanda yake ingantacce a kuma wannan ya nuna cewar a ruwan teku za a iya alwala da shi za a iya wankan ibada da shi kamar yadda yake ake iya yin ake iya yi da ruwan sama an ruwaito daga waɗansu sahabbai suna cewa yin alwala da ruwan teku makruhi ne saboda sun ce wai akan teku yana kan a ƙarƙashin ruwan teku nan da ake gani akwai wuta ƙarƙashinsa saboda haka idan mutum ya yi alwala da shi kamar ya yi alwala da abin da yake kan azaba ne to amma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hujja babu hujja ga maganar wani in ta saba ma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, abin da ya danganci za a samu in muka kawo in muka kai kitabu sai a cikin wannan littafin za mu ji ƙarin bayani don game da abin da ya danganci abin da ya mutu a cikin teku na'am وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة binta حميدة بنت da ta بن farwa. عن خالتها صفحة بنت سعد بن مالك وكانت لها تظن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا وجاءت حيرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجف إنما هي من التوابين عليكم أو التوابات قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فنح نجاسة وانا حديثي na biyu a na ruwan alwala shi ma yana da alaka da irin ruwan da ya cancanta a alwala da shi imam malik ya ruwaito hadisin daga sa ishaq ibn abdullah ibn abi talha wanda tarjamarsa ta gabata gare mu ishaq ibn abdullah ibn abi talha ɗaya daga cikin manya-manyan malaman madina wanda muka ce mahaifinsa abdullah shine wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam a daren da aka yi ciki a daren da aka yi cikinsa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace allah ya samu allah ya sa allah ya sama mahaifansa albarka a cikin rabon da aka samu a wannan dare kissar abu talha al-ansari da da matarsa ummu sulaim da ɗanta ya rasu a ta yi haƙuri ta janyo hankalin mijinta har ya sadu da ita a wannan dare sai bayan ya sadu da ita bayan ya ci abinci ya sadu da ita ya biya bukatarsa sannan ta ce masa ya nemi ladan haƙurin mutuwar ɗansa eh, to sannan ya je ce sai ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da ta banni tukuna ina cikin halin janaba sannan za ta gaya min batun rasuwar ɗana sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sa muku albarka a wannan daren to daga cikin albarka shine kuwa da ta tashi haihuwa a sai ta haifi da ta tura Anas wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa dabino ya tauna dabino ya sa masa a saman bakin sa ya rinka tsotsa sannan ya sa masa suna Abdullah to albarkacin wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sami 'ya'ya ya'ya har guda tara a wata riwayar guda bakwai dukkaninsu suka haddace alkur'ani suka to manyan malamai daga cikin waɗannan 'ya'yan akwai ishaq malamin imam malik yana daga cikin 'ya'yan abdullahi ibn abi talha ya rawaito wannan hadithin an humaidata binti abi ubaida ibn farwa daga humaida binti abi ubaidata bin farwa wannan duk a cikin riwayoyin muwaffa duk a cikin riwayoyin muwatsa shine ya ambace ta da humaida amma shine ya ambace ta su sun ambace ta da humaida amma shi ya haya hamida yake ce mata hamida binta abi ubaida ibn farwa abi ubaida shine kunyar mahaifinta amma asali babanta shine wannan ta bin rafi' ta ibn ta bin rafi' saboda haka humaida ce bintu ubaida bin rifa'a bin rafi' shine sunanta waɗansu ce mata ubaidata binti abi ubaida su faɗi mahaifinta da kunyarsa ita ce matar ishaq saboda haka miji ya rito daga mata mijin shine almajirin matar ita ce malamar kun ga yadda magabata suke da ilimi ba a bar mata ba jibin miji ne fa ishaq ibn abi talha ishaq ibn abdullahi ibn abi talha malamin malamai malamin imam malik amma shi kansa yana riwaya daga wajen matarsa to ya matarsa za ta kasance dole ita ma ta malamar malamai eh malamar malamai ce amma mu nan wajen kuma mu ba a so so ake duk ilimin mace raina mata ake yi gani ake bata isa ba ce a'a wannan harka ce ta malamai ku shiru kasu shiga ciki to in ta sa in ta samu sanin me zai hana ta shiga ciki ta me zai ta zama to kallabi tsakanin rauna hmm. haka ya kamata al'ummar mu ya kamata ya kasance kuma koyaushe aka koma ga fahimta sahihiya ta addini sai an sami irin wannan a zamanin shehu usmanu ƴaƴansa mata irin irin sunana asma'u hmm, malamai ne malaman malamai ne ta kasance tana ba da ilimi mutane mutane maza manyan malamai suna zuwa soro suna ɗaukan karatu daga wajen tana daga cikin soro na cikin gida tana karatu ana ɗaukan ilimi kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta kasance tana ba da ilimi ga sahabbai da tabi'ai to ita ma wannan Humaida tabi'iyya ce ba sahabiya ba ce ita ce matar Ishaq kuma ana ce mata ummu Yahaya saboda Yahaya shine dan danta kuma dan Ishaq din an khalatiha kabshata binti ka'ab ibn malik daga gogwanta gogwanta wato yar uwar uwarta kabshatu binti ka'ab ibn malik ita ma kabsha wannan tabi'iyya ce amma ubanta sahabi ne ka'ab ibn malik wanda kissar kissar uhud ta kissar tabuk ta same shi wanda yana daga cikin guda ukun da suka ki tafiya bayan ba su da wani uzuri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kaurace musu hmm. eh ka'ab ibn malik wa kanat tahta ibn abi qatada al-ansari tana karkashin wato matar ibn abi qatada abdullah ibn abi qatada shi ma wannan ɗaya daga cikin malamai ne tabi'ai abdullah ibn abi qatada al-ansari to matarsa ce matar wato matar dan ce ita kabsha ta ruwaito ah, annaha akhbaratha ta bama hamida ko humaida labari anna aba qatada cewa abu qatada abu qatada al-harith ibn rabi'i sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa faris rasulillah sallallahu bai je yakin badar ba amma ya je yakin uhud da sauran yakoki bayan manzon Allah sallallahu alaihi da sauran yakoki bayan badar ya rasu a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mutanen ansar dakhala bakata da dakhala alaiha ya zo mata ya zo gidanta wanda ya nuna cewar kenan a ya ziyarci matar wato uba ya ziyarci gidan ɗansa kuma har surukarsa matar ɗan ta tashi ta masa hidima fasaka batlahu wudu'an sai ta zuba masa alwala ta masa hidima to haka haka ya kamata abin nan a mace kamar yadda za ta yi mijinta hidima haka ya kamata ta yi ma iyayen taimasirkanta taimasirkinta hidima kaga wannan baban mijinta ne abu ga ya kawo ziyara sai ta tashi ta yi masa hidimar ta tseban masa ruwan alwala ba ta bar shi ya je ya je ya kwashi ruwan alwalan da kansa ba ko ya ce zai alwarci to ga famfo can a ta ɗauko ta kawo masa ruwan alwala eh, to wannan aikin da ta yi akwai lada a ciki tunda yana daga cikin sila yana daga cikin silatul rahim yana daga cikin sada zumunta yana daga cikin kyautata zamantakewa ja'at هرة litashraba minhu sai mage ta zo don ta sha daga cikin wannan ruwan mage inda dai aka an san dai mage mage tana daga cikin dabbobi wanda suke masu cin nama tana daga cikin asabo tana daga cikin dabbobi masu farauta masu fiƙa wanda cinta bai halatta ba bai halatta a ci mage ba tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin haibar ya ce na harrama akli kulli dhinabin min as-siba dukkan dukkan wata dabba mai fiƙa mai haƙorin fiƙa kamar kare kamar zaki kamar damusa kamar mage dukkaninsu suna daga ciki suna da fiƙa. to bai halatta a ci ba don haka mage tana daga cikin dabbobi da ba su halatta a ci ba su ba to amma an wannan hadisin ya nuna cewar ya halatta ta shigo cikin gida a rinka harka da ita a cikin gida kamar yadda zai zo a ƙarshe inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa asghalaha al-ina'a hatta tashrab sai ya karkata mata ƙwaryar alwalan don ta sha daga cikin kwalbar daga cikin ƙwaryar ya karkata mata kwaryar ita magen fa qalat kabsha kabsha sai ta ce fara'ani anzuru ilayhi sai gan ina kallon sa fa qal na ya akhi kina mamaki ne ya dan dan ya yar dan uwana wannan yana daga cikin talaqqufi da kyautatawa sai bai kira ta da sunanta ba sai ya ce mata ya akhi saboda mahaifinta Ka'ab ibn Malik ɗan uwansa ne na addini ka'ab ibn malik shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dan uwansa ne a addinance a sahabiyance shi ma sahabi ne kamar shi sai ce masa sai ce mata ya yar dan uwana wanda yake a cikin wannan akwai mulatsafa akwai tausasawa ya fi bisa a kira sunan sunanta gatsai haka dan ya nuna kan cewar akwai kusanci tare da ita hmm. ba kar yayi ba mu inda ake yin kunya tsakanin sirki da sirka ba a ce ma ba za a kira sunanta ba saboda haka amma sai ya kira ta da abin da yake hankalinta zai kwanta na'am fara'ani eh, na'am qalat fa qultu na'am tace eh kwarai ina mamaki fa qal sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innaha laysat binajas najas innaha min at-tawafin alaikum aw at-tawafat ita ba najasa bace ba na jasa ba ce ballantana ta mai da ruwan ya zama jasa inna ha min at na alaikum wa tawafat suna daga cikin yan gida suna daga cikin abubuwan gida at-tawaf shine mai hadini ya tufu alaihim ghilman wildanun muhalladun yara wanda suke masu dawwama su ne wanda za su rinka yan aljanna hidima yan samari wanda suke yan shekara goma sha uku sha hudu din nan su ne wanda za su rinka yan aljanna hidima ka gani shine shine ya tufa al-tawaf a nan wajen ba shine an kira shi an yi kinaya da hidimar wato masu hidima a gida da tsawafi saboda yawan shige da ficen su hmm. tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd haka Allah ya sifanta cewar yara da yara da suke zaune a gida da masu hidima in za shiga wajen in za su shiga wajen masu gida mai gida su yi izini lokacin guda uku ya yi ladina amanu li yasta'dinkum alladina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر كاتن asba wa hina tabauna thiyabakum min الظهيرة dhahira da lokacin da kuke yin baccin rana mutum ya ya ya cire kayansa ya zauna daga shi sai gajeren wando sai kamfai sai yan riga ko sai dan zani eh? wa min eh, lokacin kailura kenan wa min ba'di salatil isha da bayan sallar isha wannan a wannan lokacin su kansu yan cikin gida kar su shiga wajen masu gida sai sun nemi izini a salatu auratun salatu auratin lakum amma sai Allah ya sifanta su da cewa qawwafuna alaikum ba'dukum ala ba'd wato kuna shige da fice su masu su yaran masu hidima ne gare ku suna shiga suna fita to nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta maguna da wannan sifar wato su ma kamar haka suke suna kamar 'yan gida ne da suke zaune tare da ku suke muku hidima bi ma'ana za su shiga su fita a koyaushe suke so saboda haka idan aka ce najasa ne kaga an takura ma al'umma idan aka ce maguna najasa ne akwai takura domin zai zama cewa kenan koyaushe suka je suka kwanta a jikin suka kwanta akan shimfiɗa ko suka kwanta akan tabarma ko akan wajen sallah sai an je an wanke kafin a yi sallah da shi su kaga akwai takura tunda an ba su izinin su shigo su kuma ba hankali gare su ba in aka ce an shar'an an shar'an da in aka ce su najasa ne akwai takura a cikin zai zama to akwai takura to kuma addinin musulunci ya zo ya kawo sauki ne ya dauke ta dukkan takura ga al'umma saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ha laysa najas ba najasa bace saboda a sauƙaƙa ma al'umma su rinka daukanta saboda kuma Allah ya sanya maguna suna da wannan suna da shiga jiki suna da shiga zuci daga mutum yana zaune yana zaune mage ta zo ta hau kan cinyarsa ta kwanta shi kuma ya ta shafa ta yana jin daɗin wannan ba za ta ɓata masa ba ko najasa za ta yi ma sai ta je wani waje ta ɓuya can za ta je ta yi ta to wannan yana daga cikin sauƙin addinin musulunci to da a ce ita wannan magen za ta zamanto najasa ce in ta je ta tsoma bakinta a cikin ruwa ba za a iya amfani da wannan ruwan ba da za a takura ma al'umma to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ba najasa bace ai ma'ana mai tsarki ce domin me domin tana eh, tana jikin mu tana damfara da mu ko yaushe tana tare da mu dan haka ba zai yiwu a ce an maida ita najasa ba qala malik imam malik yace la ba'asa bihi illa an yura ala famiha najasa babu laifi ga wannan ruwan wato ruwan da mage ta tsoma bakinta a ciki babu laifi a alwala da shi sai dai idan an gana jasa a bakinta alal misali ta je ta yi dumu-dumu da jini ko kuma aka ga ta je ta kama bera eh, ta yadda beran ta taho ta tsoma bakinta a cikin ruwa to a nan wajen sai a yi hukunci da zahiri amma in ba haka ba za a yi hukunci da al'asul ne al'asul shine najasa wato koyaushe ana aiki da al'asul asalin abin da ya tabbata da asalin shari'a abin da ake da yaƙini da shi yaƙini shine cewa tsarkakakka ce ba ta da najasa saboda haka ba za ka tashi daga wannan yaƙinin ba eh, ka tafiya zuwa ga wani abu ka tafiya zuwa ga kishiyarsa sai in ka samu dalili dalilin shine in aka samu al shine zahiri ka ga najasar a bakinta to a nan wajen sai ka tashi daga yaƙini kai aiki da abin da yake shine zahiri wani lokaci akwai lokacin da ake kaddamar da zahiri akan asl akwai lokacin da ake kaddamar da zahiri akan asul kamar alal misali idan ka je idan ka je gidan cin abinci wanda a cikin kofunan ruwansu ana iya zuba ana zuba giya a ciki to kaga al'asul in aka kawo maka kofi in ba ga wani dalilin najasa ba al'asul shine ka ce wannan ba shi da najasa al'asul yana da tsarki to amma wannan asalin ba za ka yi aiki tare da shi ba anan za ka yi aiki da zahiri saboda galibi kofin da ake kofin da kofin mutanen da ba su damu su sha giya a cikinsa ko su sha ruwa a cikinsa ba to ba ka raba shi da cewa an taba shan an sha giya a ciki to a nan wajen sai ka yi aiki da zahiri shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka tambaye shi a hadithin Abu Sa'ala bakal khashani cewa inna nakunu bi ardi inna bi ardi ahli kitabin wa innahum ya'kuluna al-khinzir wa yashrabuna al-khamr afa na'kulu min aniyatihim suna shan giya kuma suna cin naman hinzir za mu ci abinci za mu sha ruwa mu ci abinci daga cikin kwanukansu da kwanukan shan ruwansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha faghsiluha thumma kulu minha kada ku ci a cikin kada ku ci ko ku sha a ciki sai in kun rasa wani abu amma in kun rasa wani abu sai waɗannan to ku wanke sannan ku ci kaga an yi amfani da zahir ne ba a amfani da ba saboda ka idan ka je gidan cin abinci da ake shan giya sai ka ce a kawo maka kofin da ba a shan giya a ciki in aka ce ai mu duk kofunan mu muna iya zuba giya a ciki to ka ce a je a wanke kofin kafin a zuba maka ruwa a ciki sai an wanke kofin ka gani nan wajen za ka yi aiki da zahir ba za ka yi aiki da asul ba kowanne yana zuwa ko malamai sun yi bayanin wannan ka'idar a kowace da furo ɗinta akwai lokacin da ake aiki da asir kamar wannan hadisi al'asul ake aiki da shi har sai an ga sabaninsa sai a tafi zuwa ga zahir akwai lokacin da ake aiki da zahiri a bar asal saboda a lokacin nan galibi din ya nuna kan cewar abin da ake gudu na najasa yana nan yana faruwa kwarai da gaske to don haka irin waɗannan suwar ɗin. suna da kyau mutum ya san su kuma malamai sun yi bayani a kansu al-imamu suyuti a cikin al wanda wan nabahir ya kawo surori masu yawa nasu ka'ida ce wanda yake malaman malaman qawaidul fiqhiyya suka bayani ta wannan hadithin ya nuna a cikin wannan hadithin ya nuna mana cewar ya halatta aikiwan akuya aikiwan mage ya halatta ka bar mage a gida kai kiwonta amma dole a kula da haƙƙinta dukkan wani mai rai yana da haƙƙi wanda idan ka hana shi haƙƙinsa Allah zai bi masa haƙƙinka haƙƙinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dakhalat imra'atun an-nar fil hirra ربطتها لا هي تركتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض وتمت تاشي mage سبو دماجي ماجي shigar ta wuta. saboda ni ta kama mage ta ɗaure ta ki kawo mata abinci ta ki sakinta ta je ta rinka cin kwarin ƙasa wadda za ta rinka ci daga ciki saboda haka dalilin wannan Allah madaukakin sarki ya mata ba kamar yadda kuma aka samu wata mata ta shiga aljanna saboda kare ta zo tana jin mata ce wadda yake kilaki wanda yanzu ake cewa mata masu zaman kansu abinda mace ce kilaki abin nan watsatsiyar mace ba taɓa wani aiki ba na alkhairi karuwa dai kenan eh ne watakila eh da na ga akwai yara ba san tso ba san ba san kilaki ba watakila <laughs> abin da ake nufi ne karuwa <laughs> to tana cikin tafiya kishirwa ta matsa mata sai ta zo ta ga wata rijiya sai ta zare takalminta takalminta almu irin kamar an san irin takalmin yan kwana-kwanan nan Eh, irin takalmin ruwa din nan to shi ma irin wannan takalmin ne mata suke sawa a wannan zamani sai ta cire wannan takalmin nata sai ta ɗaure shi da mayafinta ta zura a cikin rijiyar ta guga da shi ta kamfato ta ɗebo ruwa ta sha tana cikin sha sai ga wani kare ya zo harshensa a waje na ta lallaga ta ce kai wannan karen ni ma irin kishirwar da yake tare da ni ita take damunsa sai ta sake ɗebo ruwan nan ta bashi ya sha sai Allah ya gode ma aikin da take ya gafarta maka ya gafarta maka dukkan ya gafarta mata dukkan zunubanta ta shiga aljanna jibi wannan bata taba wani aikin kirki ba tsiya ce amma saboda ta kiyaye haƙƙin dabba hmm, maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ladanta sannan kowa a zo a ce mu ne za a yi ma musulmi ne za a yi ma burga da kiyaye haƙƙin dabbobi kasan kafirai suna nan sun kafa ƙungiyoyi daban-daban wai masu kula da haƙƙin dabbobi Eh, wannan dan sarauniyar ingila prince charles shine babban uban wannan kungiyar idan aka ganka ka shiga ingila da fatar kada sai a ɗaure ka ka nema dabbobi a azaba kana zuwa kana kashe su kana kama fatun su to kaga wannan sun wuce iyaka kamar yan indiya ne wai saboda tsabar tausayi saboda tsabar tausayin dabba ba za su hau dabbar ba saboda tsabar tausayi ba wai masu bautar saniya ba akwai su irin mazhabar mahatma gandhi komai a yi wato abin nan kar a cuci ko kar a yi abin kar a wahal da komai kar a cuce shi sun manta wa'annan wannan su ne suka ka gani sun wuce iyaka wajen sun mai da dabbobi din sun zamanto waɗansu sun ba su wata martaba sama da martaba da Allah ya ba su tunda Allah ya halatta mana ya hore su gare mu mu amfani da su amma mu ba su haƙƙin su kar mu azabtar da su to addinin musulunci kenan bai tafi wancan bangaren ba na kan a tausaya ma dabbobi har ma kar ai amfani da su kan inda Allah ya halatta ai amfani da su ba a kuma ɗauki can bangaren ke kasar zuci da mugunta gare su ba hana su haƙƙin su a rinka azabtar da su kamar yadda waɗansu suke yi su haɗa dabbo su haɗa su haɗa zakaru faɗa hmm? ko su haɗa maguna faɗa suna kallo kawai hmm? to tunda suka yi ma ɗan adam ma haka me ba za su yi ba a sa yan kokawa da yan dambe suna ta yi su jina jina ana ta ihu ana ana jin daɗi kana gani ana nema a halaka mutum wai akan wasa wannan wace irin zuciya ce da take da irin wannan abu to addinin musulunci tsaka-tsaki ne don haka ba za a gaya ma addinin musulunci tausayin dabbobi ba gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa tausaya ma dabba hanya ce da Allah zai sa ka a cikin aljanna ba kai wani aikin kirki ba Allah ya gafarta maka to da haka sharaɗin mutum ya aje mage ko wata dabba shine ya bata abincinta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mai rai da yake da hanta akwai sadaka yana da haƙƙi kuma in ka ciyar da shi kamar sadaka kake yi hmm? fi kulli dhati sabidin ratibatin sadaqa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne abu da yake da wato hanta da yake da rai to akwai sadaka in ka ciyar da shi in ka bata ruwa in ka ba mu magenka ruwa in ka ba mu ka ruwa ka bata ta abinci kamar kana yin sadaka ne Allah madaukakin sarki zai baka lada to wannan ya halatta ya nuna cewa halal ne a kiwon maguna don haka kuwa dukkan abin da ya halatta a rike shi a mallake shi ya halatta a cinikin cinikinsa ya halatta a sayar shi ya halatta a sayar da shi dan haka za ka iya sayar da mage zaka iya sayan mage ko mutum zai iya yin gona ta maguna ya ta kiwon su kyawawan maguna wanda ba a samun kamar su ya je ya sayar ya halatta ya halatta hanya ce ta neman kuɗi to kare ba eh bai halatta a ci ba don bai halatta a sai da shi ba amma ya halatta a riƙe shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ruksa akan karan abin nan karan da zai yi gadi karan gadin gadin gona ko gadin awaki a abin nan koki abin nan ko kuma karan karan farauta su ne karnukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta mana mu amfani da su amma duk da ya halatta mana mu amfani da su shi nan bai halatta a ci sumunin ba bai halatta a ci kudin sa ba ka je ka sai da kare ka je ka siyo abinci ka ci ka ciyar da iyalinka bai halatta ba wannan haramun ne kake ci ko ka dauko karnuka ka yi kiwon su to bai halatta ka ce za ka je ka dauko abin nan ka je ka ɗauko kare ka haɗa shi da siyaki ka fitar da irin karnukan 'yan sanda ɗin nan don ka je ka rinka sayar ma da 'yan sanda idan kai wannan wannan bai halatta ba ka kyale 'yan sandan su su je su wannan da kansu inda suna bukata su su je su amma dai musulmi kar ka shiga cikin wannan tijara tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana naha an abin nan a akli tamanin kal kudin kare haramun ne amma banda kudin mage saboda daga cikin wannan hadisin kuma ya nuna cewa a ita mage ba najasa ba ce dalili kwa shine cewa sauran in ta sha ruwa ta bari abinda ta bari na ruwan da ta sha ta rage wannan ba najasa ba ne za a iya sha za a iya amfani da shi wajen alwala za a iya amfani da shi wajen wanka amma idan ya zama cewar aka ga najasa a bakinta to wannan shine abinda imam malik ya faɗa kan cewar a nan wajen sai a tsaya a gani ba wai daga ka gana gasar a bakinta kenan sai ka ce ruwan ba za a yi amfani da shi ba a to nan wajen zai koma wajen khilafin da muka faɗa wajen magana jumhurin malamai magana jumhurin malamai magana imam malik shine cewar idan ruwan ya ɓaci ya jirkita ko a launinsa ko a ɗanɗanonsa ko a warinsa da wannan najasar da take bakinta to shikenan ba za a yi amfani da shi ba amma in bai canza kamarsa ba in yana nan yanda yake bai canza ba sai kai amfani da shi duk da yake ba shi da yawa sauran malamai kuma suka ce a in dai kaɗan ne in dai aka gane jasar to ba za a yi amfani da shi ba amma a sahi shine maganar imam malik saboda hadisai da suka nuna da suka nuna hukuncin haka amma wannan yana ɗaya daga cikin hujjar da ake bin cewar dukkan halitta masu rai dukkan dabbobi ba najasa ba ne sai wanda aka bayyana su da nassin alkur'ani kama alkhinzir alkhinzir Allah ya ya nassi akan cewa innahu rijis cewa shi najasa ne dauda ne don haka imam malik ya tafi akan cewa dukkan dabbobi ba najasa bane hatta kare a wajen imam malik ba najasa bane aka ce ma imam malik to yaya za ka to hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kare ya sanya bakinsa a cikin ruwa a zubar da ruwan kuma ita kanta ƙwaryar a wanke ta sau bakwai ɗaya daga cikin wankewa sau bakwai ɗin ya zama da turɓaya to inda ba na ba ne kare don mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce a zubar da ruwa sai imam malik ya ce a ai ban yadda da riwayar a zubar da ruwa ba ni ba ruwaito a zubar da ruwa ba amma na ruwaito a wanke kuma wankewar wannan abu ne wanda yake ba ma'aqulul ma'ana ba wannan ibada ce kawai shi sa aka ce mu wanke da ma aka ce mu wanke din ba ce sau uku ba sai aka ce sau bakwai wannan shine hujjar imam mali dalilin sa ku shine cewar kare an kyale shi ya zamanto cikin yan gida saboda haka kamar yadda aka ce mage tana daga cikin at-tawafin shi ma yana daga cikin at-tawafun kuma kare an kyale shi ya je ya farauta idan ya je ya kamo idan idan kare ya je ya farauta ya kamo zomo ko kurege idan ya zo kawai za ka in zoman ya mutu in dai ka tura karen ka ce bismillah yayin da za ka tura shi karen ya je ya kama zoman har ya kashe shi yana zuwa kawai feɗa zomo za ka ci abinka ba ka bukatar ka yanka shi kama shi da yayi da bismillah da kai shine yankansa to kuma ba a ruwaito kan cewar inda karen ya datsa shi ba sai ka wanke da ruwa tunda bakin sa tunda inda jasa ne sai a ce sai ka wanke da ruwa a ba a ce ka wanke ba cewa kai kawai ka yanka abin ka ci wannan shine hujjar imam malik saboda haka abin nan ya tafi akan cewa dukkan wata dabba dukkan wata dabba ba najasa bace tsahira ce sai dai wadda na dalili ya zo a cikin alkur'ani shine alfinzir amma sauran malamai ba su da imam malik wajen kare ba jumhurin malamai sun tafi akan cewa kare najasa ne kuma suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta a aje kare saboda ana bukatarsa amma saboda duk da ana bukatarsa akwai karhanci ba a san a ajiye shi shi yasa ne ma idan ba da dalili ba bai halatta a ajiye shi ba shine dalilin guda uku dinnan da aka ambata in ba wadda wannan dalilin ba ba za a aje kare ba in ko mutum ya aje kare ba da ɗaya daga cikin wa'annan dalilan ba dan ya ajiye shi ya zama to kamar dan gida kamar wanda zai rinka shafa shi kamar yadda ake aje mage to inda wannan dalilin ne a kulli yaumin dukkan rana za a rinka a cikin ayyukan da ya yi sai bayan an je an kai an shigar da aikinsa cikin leda ledar mala'iku an cike wajen credit ɗinsa to sai kuma a zo can waɗayan wajen debit sai a zabtare daga cikin ayyukansa qirat kullum za a zo rabtare qirat kashi babba na ladansa za a rinka zabtarewa saboda me kawai saboda ya aje kari saboda haka ne ma dan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta akan idan mutum ya bari hakare ya taba masa abinci ko ruwa to ya ce ya zubar da abincin ya zubar da ruwan kuma sai ya wanke kwanan sau bakwai don a tsananta ma a tsananta ma a tsananta mana don har ma mu ce kai ba ma bukatar karen mu sake shi saboda kamar ana nuna karhancin a aje kare din ne domin akwai illolin aje kare saboda akwai abin nan a maganar cewar mala'iku ba sa shiga ɗakin da yake akwai kare ba sa shiga ɗakin in akwai kare a cikinsa mala'ikun rahama mala'ika jibril ya zo ya kwana da kwanaki baya shiga ɗakin aisha saboda ne domin ashe akwai wani ɗan kwikwiyo a ƙarƙashin gadon nana aisha na hassan ibn ali ibn abi talib yana wasa da shi sai ya bar shi a cikin ɗakin mala'ika jibril bai shiga ba to saboda haka ya zamanto cewar suka ce to dan haka kare an nuna makruhi ne a zauna tare da shi saboda akwai ainihin sa jafa ne to amma wannan duk dalilan ba zai kore magana imam malik ba kan cewa kare yana da tsarki sai dai kuma din makruhi ne mutum ya ajiye shi in ma ya ba ma ya in ma baya cikin waɗannan guda uku haramun ne to shi yasa ne ma har aka ce to mutum ya aje kare kuma fa a cikin gida domin gadi tunda baya cikin ajiyewa cikin gida an ce mai gadin gona da mai gadin awaki a wajen kiwo da na farauta ba a ce na gadin gida ba sauraka riwaya biyu ce daga wajen imam nassin imam malik shine cewa ba za a aje kare ya yi gadin gida ba to amma daga cikin almajiran almajiran imam malik ya yace ai da imam malik ya ga abin da barayi suka yi a wannan zamanin da yan a zamanin mu a can zamanin suhnun fa kenan yace da imam malik ya ga abin da suka yi ai da sai ce ko da musa ma ya halarta aje ta ba kare ba saboda malamai daga baya malaman masabar imam malik suka ce ya halatta aje kare domin kiyasi a kan karen da yake gadin awaki da karen da yake gadin kayan noma domin kowanne daga cikin su dukiya ne to kamar yadda to gida ma ku dukiya ne ba ma dukiya ba rai akwai rai wanda kare din zai amfani domin ya amfani da shi domin a tsara rai a tsara dukiya to kuma yanda aka halatta a tsara dukiya a can babin nan ma ya halatta a yi sai malaman sauran malaman mazhabar imam malik suka saba ma asalinsa domin shi imam malik asalinsa shine cewa idan aka yi ruksa to wannan ruksar kawai ita ta tsaya ba a kiyasi akan ruksa ruksar abubuwa guda uku ne to ba za ka yi kiyasi akan ta ba wani abu wanda ya kama da wannan kace ita ma ka bata wannan hukuncin a wajen imam malik ba a haka to amma a nan wajen sauran malaman mazhabarsa sai suka saba da shi saboda shiddatul haja matsananciyar bukata sai ta sa malamai mutaakhirun suka rinka fatawa da yin haka yana nan wannan mai yara ya kawo sabanin a cikin sharhin sa na tofa wajen babin rashin halaccin cin tumunin kare ya bayanin har maganganun suhunun da sauran malaman matabar imam malik akan cewa alhaja ita ce ta sanya akai haka na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن حارث السيدي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حافظ ان نقبل بن الخطاب خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تريد حوضك السباق فقال ابن الخطاب يا صاحب العودنات أجرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا wannan akar ne daga sayyidina Umar ibn al-Khattab kuma yadda muka ce dama Imam Malik madhabarsa ya gina ta akan fatoyin sayyidina Umar kaga bayan ya kawo hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya karfafa shi da fahimta ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimtar sayyidina Umar domin aikin sahabbai shine mafi kyawun fassara ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda alqur'ani fassararsa shine alhadith to hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an kai neman fassararsa shine kaga fahimtar sahabbai ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik ya rawaito wannan hadisin daga yahya ibn sa'id al-ansari malamin sa wanda yake shi ma mun karanta tarjumar sa daga muhammad ibn ibrahim ibn al-harith at-taymi Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith at wanda ya rawaito hadisin innamal a'malu daga Alqama daga Umar ibn al ah, shi yana daga cikin malaman Madina manyan ira daga cikin tabi'ai ah, kuma fiqa ne wajen malaman hadisi an Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib daga Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib ibn Abi Balta'a Hatib ibn Abi Balta'a kakansa shine daga cikin ahlu Badr wanda ya rubuta takarda yake gawa kafiran maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu hari wanda har sayyidina Umar ya ce zai sara kansa domin ya zama munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ni baka san cewa Allah ya ce ga mutanen Badr duk abin da za su yi su aikata ba ya gafarta musu har abin nan dan bawansa bawan Hafiz ya zo yana cewa manzan Allah ya rasulallah wallahi hafiz dan wuta ne yace ƙarya kake manzan Allah ya ce masa kazab ƙarya kake yace yayi ya je yakin badar kuma ya je ya yi bai a hudaybiya saboda haka ba zai shiga wuta ba to wannan jikansa ne yahya ibn abdurrahman ibn hatib anna umar ibn al-khattab kharaja fi rakbin ah, umar ibn al-khattab ah, amirul mu'minin ya fita a cikin waɗansu jama'a mahaya fihim amr ibn al-as a cikin su akwai amr ibn al-as amr ibn al-as as-sahmi ah, ɗaya daga cikin duhatul arab manya-manyan masu dabara Allah ya ba dahiya ne ana cewa idan da za a zo a kulle shi a cikin ɗaki a kulle shi a cikin ɗaki ya rasa hanyar da zai bi sai hanya ɗaya kawai za a yi to shi zai iya tunanin hanya ɗari da zai iya fita daga cikin ɗaki ya iya gwani ne shi ya sa lokacin da aka tashi za a yi sulhu tsakanin sayyidina ali da muawiya lokacin da aka rinka yi shi amr bin al tare da muawiya ya musulunta lokacin hudaybiya a shekara lokacin hudaybiya ya musulunta yana tare da muawiya aka tashi wa za a aika sayyidina ali ibnu abbas ya ce ma sayyidina ali ka tura ni domin wanda zai zo a janibin muawiya amru bin al-as wanda ya shahara daga cikin duhatul arab wato masu masu kaifin hankali da iya kaidi da sanin dabarar zaman jama'a da iya siyasa a cikin larabawa ya su su hudu ne da ba da amr bin al-as da muawiya bin abi sufyan da ziyad ibn abihi da kuma mughirata bin shu'ba su su hudu ya duhatul arab shi muawiya an ce saboda shi muawiya an ce saboda wato hakuri yana da yana da hakuri da hangen nesa zai yi wato ba shi da gaggawa wajen yin abu saboda haka in ya tashi in ya tashi shiri zaka samu shirin samun kamini shi kuma ta bin shu'ba saboda abin nan kaifin hankali yana da kaifin hankali da da abin nan ya ce ba a taba masa ba a taɓa yaudararsa ba a rayuwa sai wani saurayi wani yaro bawa shi ne ya taba yaudararsa amma shi ya fi karfin kai masa dabara a rayuwa ce shi bai taba tuna wanda yake ya yi masa wayo ya yi abin da yayi masa wayo ba saboda in wayo ne kar ta san kar ne yace sai wani yaro bawa shi ne ya masa wayo wanda kullum ya ganshi ya ji yatsa kusa abin da ya masa yana neman aure mugira ta bin ba ya ga wata yarinya kyakkyawa yana neman aurenta shi kuma yaron yana son wannan yarinya sai dai ya samu mugira ya gaya masa yace ya ayyuhal amir inna hala tasluhu lak ce abin nan komanda ai wannan bata dace ba bata dace da kai ba yace saboda ni na ga wani mutum yana sumbantar ka na ga wani mutum yana sumbantar ta kace a ah, kace a ah, to lalle ko wato ba asifa bace ba mi kama kanta bace sai ya rabu da ita sai ji an ce wannan yaron ya aure ta sai ji an ce ya aure ta sai ya kira shi ya ce masa yanzu kai ka je ka aure ta bayan abinda ka gaya mun a kanta ya ce ai wallahi ya ce ya ayyuhal amir ban maka karya ba ban maka karya ba ya ce na ga ubanta yana sumbantar ta ubanta ne yake subbantatta to shine kullum idan mughirata ya gan shi sai ya ciji ya tsaye ce wai gashi duk wayansa yau an yi masa wayo eh, shine ai wato tabiyar haka Allah yake haqqun ala Allah Allah yartafi a shay'un min ad illa wa ba'ahu duk wani abu wanda yake yayi suna yayi sama a wani abu na duniya to Allah sai yayi kasa da shi sai ya kawo abin da zai nuna masa iyakarsa shi ma nan yana tsammanin ba wanda ya kai shi wayo sai Allah ya kawo wani ɗan saurayi wanda ba akan kowa ba ba kowan kowa ba bawa ne ma sai ya ɗauke abin da ya zo ya masa wayo <laughs> a to shi an bin al'as as shi ne ya kasance tare da muawiya to yana ya shahara a cewa yana da cikin duhatul arab sai abdullahi ibn abbas ya ce masa sayyidina ali domin an ce a tura abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari mutum ne daga yaman saboda waɗanda suke cikin tare da sojojin sayyidina na sai suka ce dan me za a tura ba quraishi ai ba quraishawa ne kawai suke tare da shi ba akwai sauran mutane a zo a tura wani wanda yake shi ma dan wata jama'ar a tura daga cikin waɗanda suke daga cikin abin nan al-qahtaniyun daga cikin sun ce daga cikin ansar saboda al-ansar asalin su yamanawa ne shine aka tura abu musa al'ashari sai abdullahi ibn abbas yake ce masa abu musa al'ashari mutumin kirki ka hada shi tare da amr bin al ka tura ni ni in je in samu amr bin al-as ibn abbas saurayi dan yaro ne ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya rubuta shekara ta amr bin al amma ibn abbas saboda albarkacin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kai hankali da yake da ita yace wallahi ba zai kulla wani abu ba sai na kwanci ba zai kwance wani abu da na kulla ba sai na sake daura shi wato ina kunsa baya da baya duk abin duk kirkin da yayi zan warware shi to amr bin al-as ya shahara da wannan yana daga cikin yace da kafin ya musulunta ba wanda ya tsana a rayuwarsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma bayan ya musulunta ba wanda yake so a rayuwarsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a ce ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya sifanta shi ba saboda baya iya kura masa ido ya kalle shi sai dai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kau da kai sai ya dan kalle shi yana so ya cika idansa ya cika zuciyarsa da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake masa eh, sai ya zama to baya iyawa ka san idan soyayya ta soyayya sai kuma farjini ya shigo saboda tsananin soyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya kasance yana jin kwarjinin yana ganin kwarjininsa baya iya kallon sa a shine ya bude Masar kuma ya zamanto gwamnan Sayyidina Umar a Misra ya zamanto gwamnan Sayyidina Umar a Misra har Sayyidina Umar ya rasu shine gwamna a Misra ɗansa Abdullahi ibn Amr bin al-As ya musulunta kafin shi yana daga cikin manya-manyan sahabbai shi amru bin al-as da ya zo mutuwa yake cewa ya kasance a cikin hawa biyu a rayuwarsa hawan farko lokacin da yake cikin kafirci yake kiyaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana cikin waɗanda aka tura daga cikin Qurayshawa su je su ce su ce Najashi ya koro sahabbai da suka hijira zuwa wajen Najashi yana daga cikin jakadun Qurayshawa shine yake zuwa wajen shine je wajen musailima al-kazzab musailima ya gaya masa ya gunto surar sa da yace an yi masa wahayi eh, abdu amr bin al-aziz ce wallahi kai ma ka san na san ƙarya kake yi <laughs> da ya gaya masa yace to a da yana cikin kafirci yace inda ya mutu ya tabbatar shi dan wuta ne yace sannan mataki na uku yace hawa uku ne yace rayuwarsa mataki uku yayi mataki na farko ya san tabbas da ya mutu yana cikin wuta mataki na biyu lokacin da ya zo ya imani suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fita jihadi yace ya san da an kashe shi ya yi shahada a wannan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ko wata wata ina cikin aljanna to amma bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun zo mun shiga cikin abubuwa wato shine abubuwa da suka zo musu na ficintunu tsakanin sahabbai na yaƙe-yaƙe da aka yi tsakanin sahabbai tsakanin sayyidina Ali da Muawiya da kuma daukan da kuma zamantowansu sun karɓi sha'anin mulki saura ke ce ina jin tsoro me zai same ni in na sadu da Allah amma ina ƙaunar hijirata da ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jihadi na da ne tare da shi zai zamanto mun a abin wato zai zamanto abin ceto gare ni a wajen Allah madaukakin sarki sannan yace idan na mutu ku rufe ni sannan ku tsaya a kaina ku yi addu'a gare ni gwargwadon yadda za a yanka raƙumi a raba namansa wato ku daɗe iya daɗewar da za a iya yanka raƙumi a raba namansa hmm. wato saboda lokacin lokaci ne mafi tsanani ga wanda ya shiga kabari dan lokacin ne za a yi masa tambaya shi yasa an rufe mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu sabata fa innahu al'ana yus'al ku nema ma dan uwanku gafara ku roki Allah ya bashi tabbatar imani domin yanzu ne ake masa tambayar kabari to shi ma bin as da ya zo mutuwa yi wannan wasiyar yace a tsaya akan kabarinsa gwargwadon yadda za a yanka raƙumi a raba namansa ane masa addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta masa to amir bin al kenan shine yazo yana cikin jama'ar sayyidina umar hatta waradu haudan sai suka zo wani tafki fa qala amr bin al-as sai amr bin al-as yace ma sahibul haud yace ma mai tafkin ya sahibul haud ya kai mai wannan tafki hal taridu haudaka siba namun daji suna zuwa su sha ruwa daga cikin wannan tafkin naka faƙala umar ibn al-khattab sai na umar nan da nan sai zumbur ya fada ya ce ya sahib al-haud ya kai mai wannan tafkin la tukhbiruna karka gaya mana ba ruwanmu da wannan fa inna naridu ala sibai wa taridu alaina domin muna zuwa wajen da dabbobi suka sha ruwa mai amfani da ruwan su ma kuma su zo wajen da muka sha ruwa muka yi alwala ke amfani da wannan ruwan wato muna shiga muna muna muna amfani da tafki daya da mu da su baki daya in kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna yin kaza in ya ɗaukaka shi zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani saɓani kan cewa wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba yadda za a yi sahabbai su wani abu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani ko ya sani mubasharatan ya gani ko kuma Allah ya sanar da shi da wahayi wanda inda ba daidai bane sai wahayi ya sauka ya hana su shi wannan abu kaga kamar ra'ayi alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum da lokacin in mutum yayi bacci da daddare in ya farka a daren azumi ba zai kusanci matarsa ba ba zai ci abinci ba to amma suna yi suna yi Allah ya san haka kaga sai Allah ya saukar da alkur'ani ya nuna kan cewa su daina haka ya saukar da qur'ani ake musu rukusa aka halatta musu amma da a farkon azumi idan mutum ya yi azumi ya yi wasa bai ci abinci ba bai karya azuminsa ba har ya kwanta ya yi bacci to ko ya tashi ba zai ci abinci ba ya soma azumi kenan zai ci abinci matsawar bai bacci ba to abin ya yi tsanani har sai ya zama tokan cewa sai na umar wata ran ya je ya samu matar ya kwanta ya bacci ya farka bukata ta taso masa ya je ya abin ya afka ma matarsa sannan ya zo ya ce maza Allah ya ce ya rasulullah ga abin da ya faru gari to sai Allah ya saukar da alqur'ani to duk abin da sahabbai suke in sun dangana shi zuwa ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sani da alqur'ani ko kuma su da kansu din su je su faɗa to amma idan suka idan suka ce mun kasance muna yin kaza ba su ɗaukaka abin ya zuwa ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ba a dangana shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba marfu'i bane mawquf ne ya wato aiki ne na sahabbai wanda yake aikin sahabbai da maganganun sahabbai wannan waɗansu malamai suna ganin su hujja waɗansu malamai suna ganin su babu hujja sai a maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kadai a wannan sai ya nuna cewa kenan ruwa idan najasa bata bayyana a cikinsa ba to ɗahir ne yana da tsarki za a iya amfani da shi kuma kan cewa dabbobi ko namun daji ne ba najasa ba ne babu najasa tare da su sannan kuma tambayar abin da ba a bukatarsa ba a da bukata gare shi eh, wajibi ne a inkarinsa kaga shi sa sayyidina umar ya inkarin tambayar abdullahi amr bin al-as yayi tambaya wanda yake ta babu bukatar ta dan me zai je ya tambayi cewa a namun daji suna zuwa su sha ruwan wannan tafkin babu bukata domin ko suna zuwa su sha ruwan in dai babu najasa a ciki za a iya amfani da shi saboda haka babu bukatar addu'a za ta zamanto tana daga cikin tafannu'i tana daga cikin abin nan tambayar kwakwa wanda ba a so a yi in kuma mutum ya ji kamata ya yi a yi inkari musamman in aka zo a majalisin ilimi haka ya kamata ɗaliban ilimi su kasance wanda zai yi tambaya wanda bata dace ba kamata ya yi masa inkari malami ko sauran ɗalibai su masa inkari saboda gashi nan sayyidina Umar yayi ma Amr bin al-As inkari domin ba shi yace masa kakka wannan tambayar ba amma sai yace ma wanda aka yi tambayar kakka ba da amsa kakka faɗa domin yayi inkari akan wannan tambaya wanda yake babu bukata gare ta na ba da amfani to wannan dai shine a ah, hujja a cikin wannan hadithin kan cewar kaga ya karfafa fahimtar ya karfafa cewar hadithin da ya zo na mage a hadithin kabsha hadithin abu qatada na cewa mage in ta sha ruwa ba ta bata ruwan to ba mage kadai ba har da sauran namun daji dan sun zo sun sha daga cikin ruwa kamar ruwa na tarki saboda girmansa in ma da in ma da in ma bakin su da jini dumu-dumu a jiki idan sun tsoma bakin nasu saboda yawan tafkin wannan jinin zai zagonye a cikin ruwan saboda haka ba zai tasiri a kansa ba wa'annan abuwa din mu sai dai za mu ta jin su kamar labaru ne saboda mu Allah ya wadata mu da ruwa yanzu hmm? saboda haka hukunce hukuncen ruwa bai da yau ba amma abin nan littafan fikihu sun yawaita da wa'annan hukunce hukunce saboda ruwan ba samuwa yake ba da har yan shekaru kaɗan da suka wuce ruwan ba isasshe ba ne a da saboda haka dole ne a san menene hukuncin Allah dan game da irin wannan ruwa din amma mu ko yanzu abin nan zuwa za ka yi kawai ka buɗe famfo sai ruwa ya in akwai ruwan famfon kenan a unguwanku na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوسعون جميعا آه وانا حديث امام مالك يرويته دقا مال موسى نافع مولان عبد الله بن عمر دقا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يقول يا كسن شينا شوا ان كان الرجال والنساء ان وانا ان مخففه من الثقيله ودا اكي قدر سنن تضمير الشان آه الرجال والنساء ماذا دماتا sun kasance fi zamani rasul fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yatawadda'una jami'a suna alwala tare tare wannan malamai suna da waqfa a nan wajen yata suna alwala tare maza da mata duk tare zaka ce la'alla yana nufin wato miji da mata wato maza miji da mata sun kasance sai su yi alwala tare kamar yadda aka ruwaito Aisha radiyallahu anha tana yin wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda riwaya waɗansu waɗansu riwayoyi na wannan hadisin suka nuna kamar yadda yazo a cikin Bukhari a cikin tabki ne a cikin haud ne babba maza da mata za su zo na sahabbai to aka ce amma wannan kafin hijabi ne kafin a saukar da ayar mata su tsara kansu tunda in dai za a zo a yi alwala tare dole za su bayyana abin da aka aka aka umarce su da wajibi su sutirce shi za su bayyana dantsan su za su bayyana kafas wanda yake wajibi ne wajibi ne su Allah ya ce wala yudina zinatahunna illa ma bahara minha kada su bayyana adan su sai abin da ya bayyana kuma an fassara abin da ya bayyana dinnan alwajhu wal kaffan fuska da tafi hannu guda biyu amma duk sauran bai halatta mace ta bayyana ma wani ba in ba waɗanda aka ambata a cikin aya ba illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna idza karshe zuwa karshen aya to su kanan duk ba sa ciki to saboda haka sai malamai suka ce wannan ya nuna ai a zamanin manzon wato kafin a saukar da hijabi ne amma bayan an saukar da hijabi sai a ɗauke shi akan cewar kenan kamar maza da mata wato namiji yana iya yi tare da matarsa yana iya yin alwala amma a farkon musulunci haka suke abu na biyu shine kafa hujja da aka yi da wannan hadithin cewar hadithin da aka ruwaito na hakan ibnu amri al-ghifari cewa idan mace ta yi amfani da ruwa to kada mutum ya zo ya amfani da sauran ruwan wajen yin alwala ko wajen yin wankan janaba haka zalika idan namiji ya amfani da ruwa wajen alwala ko wankan janaba kada mace ta zo ta yi amfani da wannan ruwan sai dai su yi tare wal yaghtarifa jami'a sai aka ce to ai ightiraf jami'an din inda za su tambaci ruwan tare kowa yana alwala da sauran ɗayan ne tunda inda za a zo su yi wanka tare lokacin da shi namiji ya sa hannunsa ya ɗiba ya wanke kansa to wannan ruwan da ke ciki wanda ita matan za ta sa hannunta sauransa ne tunda ya riga ya fara alwa ya fara abinda ya yi amfani da wani daga cikin ruwan wajen wankan janaba duk da bai gama wankan ga baki ɗaya ba amma abin da ya bari da ya wanke juz'i saura ne na wankan tsahara da yake yi to haka zalika ita ma in ta ɗebo ta kurara a jikinta yayin da ta gama kurara ta ɗauki hannunta idan namijin ya zo ya sanya hannunsa ya kan fata shi ma ya yi amfani da sauran ruwanta saboda haka wannan sai suka ce wannan hadisin na abdullahi ibn umar ya nuna cewa kenan babu laifi dan mutum namiji ya yi amfani da sauran ruwan alwalar mace ko ruwan wankanta haka dalika ma mace babu laifi ta amfani da sauran ruwan namiji ko sauran ruwan mace to sai suka ɗauki hadisin hakan ibn amr ne al-ghifari akan cewa ya zo ne ta janibin nuna abin da yake shine mafi falala mafi aula idan mutum in dai za ya fi ka je kai alwala kai alwala ko kai wanka da ruwa sabo in dai ba za ka yi alwala tare da matar ba kai amfani da ruwa sabo bisa kai amfani da sauran wankanta ko ita ta yi amfani da sauran wankanta abin da wankanka amma idan ka yi ya halatta amma tare da karhanci ya halatta amma tare da karhanci ta haka malamai suka suka hada tsakanin hadisan guda biyu wanda yake shine abin da yake jumhurin malamai suka tafi banda imam ahmad shi imam ahmad ya tafi yana nan akan cewar mace in dai ta yi wanka da ruwa to namiji ba zai alwala da shi ba ba zai wanka da shi ba sai dai kawai a halin alwala ne kawai ya rufsa shi dai yana daga cikin hujjan jumhur amma wannan hadithin na maimuna akwai magana a kansa waɗansu malaman hadith din ba su inganta shi ba duk da yake yana cikin sahih muslim ah, don haka al'asul a wajen ruwa shine yana da tsarki don haka Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi don haka sai abinda musulmi suka haɗu akan cewa najasa ne to shi ne za a ɗauka akan cewa najasa ne mumini kuwa ba najasa ne don haka idan ya sanya hannunsa a cikin ruwa ba zai ɓata ruwan ba ya mai da shi najasa mace da namiji duk ɗaya ne a nan wajen don haka bai kamata a tsananta ba musamman ga wannan hadisin na abdullahi ibn umar shi yasa da aka tambayi abdullahi ibn abbas akan alwala da sauran ruwan alwalan mace ya ce hunna alqafu bananan wa atyabu riha sun fi taushin jiki kuma sun fi kanshin jiki mata sun fi kula da tsaftar jikinsu bisa maza saboda haka in dan kyama ne ko in dan kuna ganin in ana ganin cewa mace in ta yi amfani da ruwa za ta ɓata ruwan daudarta tana da ƙarfi ko wankan haila da ta yi wato a najasa tana da ƙarfi rashin tsarkin haila yana da ƙarfi yana da ƙarfi ibn abbas ya ce hunna alfafu a banana abin nan hannunsu ya fi sauƙi saboda haka sun fi tsantseni wajen ɗiban ruwan kuma ka san namiji garam garam garam yake komai cikin gaggawa su kuwa komai a sannu a sannu wa atyabu riha sun fi kanshin jiki sun fi tsafta sun fi maza tsafta mata sun fi maza tsafta wannan sananne ne wannan jawabi ne na ibnu abbas akan cewa shi a wajensa a kowane hali ya halatta a yi amfani da ragowar ruwan mace wanda yake kuma wannan shine maganar zaid bin thabit da jumhurus sahabatu wa tabi'in illa abdullahi bin umar ya ce in tana da janaba ko haila shi yana ganin makruhi ne a amfani da sauran ruwan da ta amfani da shi هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك idan kare kare a bisa yanda abinda muka rinjayar wanda yake shine kaulin imam malik ba najasa bane dan haka dan kare ya zo ya ya kwanta a shimfidar sallar mutum ba sai ya wanke shimfidar ba ko a bisa kauli da najasarsa da cewa najasa ne in ba su ma wajen malaman da suka ce najasa ne yawunsa ko gumunsa shine yake zai zama to najasa to shine idan ya zo ya kwanta yawunsa ya kwarara akan shimfidar ko guminsa ya kwarara ka ji danshin guminsa akan shimfidar shine zaka wanke amma idan idan ba wannan bane ko dan ya zo ya shafa jikinka wannan babu wani abu ah, wannan ma hatta waɗanda suka ce najasa din ne amma a bisa kaulin ma kaulin imam malik na cewa ba najasa bane ko yawun nasa ne ko guminsa ne ba zai zama to najasa ba na'am don saboda sami sami inuwa eh, a wannan sun yi makansu wanda ya jinkiri bai shiga sahun farko ba saboda wani dalili yana gudun rana ko matsuwa ko makamancin wannan ya kowace makansa farala mai yawa don maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san faralar da ke cikin sahun farko sannan aka ce ba za su zo wajen tsawon farko din ba sai sun yi ƙuri'a da sai sun yi ƙuri'a don saboda kwaɗayin a samu wannan falalar shi yasa ne abin nan sahabbai suke kwaɗayin zuwa su sallah a tsawon farko saboda abin da ke ciki na falalarsa amma mutum ya zauna a ƙarshe sai an zo an za a tada sallah sannan ya zo ko ina ya samu ya sallah baya kwaɗayin ya zo tsawon farko gashi ya zo kuma masallaci a lokacin da ya dace din to wannan rashin sanin falalan ne zai tashi ya haka kuma in ya sani kuma yake aka to yana sake ni da falala ne ai kafin nan imam malik ya yi maganar wanda ya manta farilla wanda ya manta farilla yace dole sai ya yi sannan ya sake sallarsa amma wanda ya manta sunna to abin nan ba zai sake alwalar ba sai ya wanki sai ya yi wannan sunnar saboda sallar da zai yi nan gaba da wannan alwalar shine bayan da muke mun karanta shi a cikin karshen abin nan a babu wudu kan cewa tartibi idan mutum alal misali ya wanke hannunsa bai wanke fuska ba sai da ya gama alwala to ya dawo ya wanke fuska sannan ya wanke hannunsa da abin da ya ba to amma idan ya zamanto ya yi sallah bayan bai wanke fuskar ba to ya yi sallah babu alwala nan wajen dole sai ya rama sallarsa har abada sai ya dawo ya sake yin wannan alwalar sannan ya rama sallarsa har abada. ya sai ne eh to ga kana da fatawar suhunun suhunun ya ce amma an kana da bukatar ba kana da fatawar suhunun suhunun ya ce za a iya yi mutum zai iya sanya kare ya masa gadin gida karan nan kuma ko police dog ne ko wani ne shi police dog ba shine wanda aka yi aure tsakanin kare da siyaki ba shine ake aiko tsakanin kare da da vf kerkeci masu cin naman amma gafiya inda tana da fika bai halatta a ci ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kulli dinabin min as-siba dukkan wani abu wanda yake da fika daga cikin dabbobi saboda haka gafiya in tana da fika ita bai halatta a ci ba a shi cin kifi da madara ba hadisi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana a ci a hada kifi da madara a ci ba wannan magana ce ta malaman ɗibbu na mutanen Greek suke yi la ta'kuli samaka wa tashrab al-laban kada ka hada su tare shine malaman nahawu suke amfani da shi don su kawo wata ka'ida ta wawul ma'iyya amma ba wai dan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aslan bai inganta babu isnadi da aka taba rawaito wannan hadisin da aka taba rawaitowa da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce ta malaman tsibbin Greek na'am akwai ka'ida a cewar wahaitu ulharbi harbi haƙul walad fi kulli ma minan nikahi qad fasad duk lokacin da in aka samu ana cewa ɗa ana tabbatar da shi ga mahaifansa ko da a cikin aure ne wanda bai ɓaci ba a wanda yake ɓatacce idan za a iya kawar da haddi a kansa amma wanda ya je ya yi zina da haddi ya hau kansa kuma aka samu ɗa a cikin wannan zinan to ɗan ba za a riskantar da shi da mahaifinsa ba wannan ba ɗa ba ne a ɗan halal ɗa ne wanda yake shege ba zai yi gado ba ba zai gaji uban ba uwar kawai zai gada amma ba zai gaji ubansa ba kuma ba zai gaji yan uwansa ba yan uwansa ba za su gaje shi ba ko mutane su ji tsoron Allah mutum yana neman mace al'adar da muke ɗauka na kaɗaituwa tare da mutum ya rinka kaɗaita da matar da yake nema yana kaɗaita da ita suna hira wannan yana da haɗari domin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana la ya halu wannan rajulu ma imra'atin lam tahilla lahu kada wani ya kaɗaita da macen da bata halatta gare shi ba kuma ya ce duk macin da ta yi imani da Allah da ranar lahira kada ta kaɗaita da wani namiji illa tare da maharrami tare da su hakanan ya hana ta ta tafiya ba tare da muharraminta ba amma sai kaga mutum da yana neman mace ya je ya hira da ita har ma ya ɗauke ta su tafiya tare hmm? wannan kuma komai zai iya faruwa domin idan mutum ya kaɗaita da mace to na ukun su shine shaidan irin waɗannan abubuwan su suke faruwa yanzu ga shi. ya ne yana neman ta da nima zai aure ta ne gashi nan har sun zo sun gashi har sun yi auren amma kafin su yi auren kuma tana da ciki abinda abinda zai yi ma kansa hakuri ya zo ya samu ta hanyar halal ya zo masa ta hanyar haram hmm? kuma me laifin shi wannan yaron me laifinsa da zai je ya mai da shi a wanda yake ba halattacce ba ya mai da shi wanda yake ba shi da uba dan bai halatta a dangana shi zuwa ga ubansa ba bai halatta a kira shi wane dan wane ba haramun ne to bisa ne saboda haka mutane a ji mutane su abin nan mutane su ji tsoron mu ji tsoron Allah duk abin da Allah ya hana a cikin shari'a saboda hikima ne akwai amfani wanda yake farkon amfanin yana komawa zuwa gare mu saboda haka a ji tsoron Allah wannan yana da mummunan hadari kwarai da gaske wannan dai ah. kuma iyaye kuma lallai iyaye iyaye su sa ido akan akan ƴaƴansu iyaye su sa ido akan ƴaƴansu mata eh, dan macen ita za a cuta don haka dukkan iyaye masu ƴaƴa mata su sa ido kar su taimaka ma su da mai nemanta akan tsoron Allah akan yadda za su bi shari'a kar su taimaka musu akan yadda za su saba ma Allah je su ɓata rayuwarsu su ɓata mustaqbal ɗinsu su ɓata addininsu iyaye lallai su sa ido akan wannan na'am eh ya halatta nikahu tafwid ya halatta ya halatta ai sadaki amma dai abin da bai halatta ba shine a ce an yi auren babu sadaki an yafe maka kakkabiya wannan bai halatta ba aha eh abinan kashe ta kaya zo a cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar kan a kashe ta eh, a kashe tsaka wannan baya daga cikin abin nan a idan yi istifna'i akan azaba amma ai kaga ba cewa aka yi ai mata azaba din ba a kashe ta kawai eh, amma haka tana cin abinci sabanin a ce ba a ce ka je ka kama tsaka ka zo ka daure ta ka hana ta abin da za ta ci ba ke ce mata azaba a inda ka ganta ka kashe ta kamar yadda aka halatta mana mu kashe mu kashe dabbar da zamu ci mu yanka rago da wuka to waɗansu shine shine waɗansu suke ganin wai yanka wai wannan yankan da ake yi azaba ne saboda ka mafi sauki kawai a ɗauki bindiga a harbe a harbe ragon ko san aka nan da nan ya mutu ba zai ji zafi ba idan idan idan bullet din ya je bai kai ya zuwa ga makasar tasa ba fa ya zo ya daɗe a cikin zafi a cikin tsanani saɓanin ko wannan in dai aka yanka in dai aka yankan aka yanke wannan jijiyar da take kai jini zuwa kwakwalwa shikenan shikenan an raba kwakwalwa da sauran jiki shikenan babu wani ba jin zafi din hatta ga ita dabba din hanya ce da take tafi komai abin nan rahama to amma kuma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zo idan mutum ya zo yanka dabba ya fike wukarsa ya sanya dabbar ta zamanto ta huta yayin da zai yanka ta kar ya zo ya samu wuka wanda yake da kusassa ya hana a mutum ya ce zai yanka da kashi saboda me saboda zai azabtar da dabbar zai azabtar da kazar dan ka kana iya ta kikarawa kafin ta yanke ta riga ta gama mutuwa da zafi kai lokaci daya yace a yanke kaga wannan din rahamar rahamar addinin musulunci ne rahama mazala sallallahu alaihi wasallam shine aka aiko shi ya cika rahama ga al'umma baki daya saboda haka duk irin wayannan hanyoyin rahama ya koya mana su saura ka waɗansu kafirai ba za su zo su koya mana abin da ake kira rahama ba kafiri musamman na wannan zamanin har ya san wani abu rahama mutumin da ya nuclear bomb mutumin da ya chemical weapon hmm, mutumin da zai zo a cikin mutumin da ya sanya bomb a Hiroshima da Nagasaki ta kashe mutanen ta kashe jikokin jikokin jikokin su mutane nawa ne suka zama to kan cewa ana haihuwar su daga baya in ka ga mutum an haife shi da da hannu a goshi saboda me saboda tasirin wannan bomb din saboda yaushe za su gaya ma al'umma yaushe za su gaya ma duniya rahama rahamar mutane barnar da ake yi a bayan kasa suwa ne ne gaba a cikin barnar jibi irin yadda jibi wato kayayyakin yaƙi kawai da suke kayayyakin yaƙi da suke kawai ya isa rashin rahama a kansu sannan ballantana kuma dabbobi din da duk ba su ne ma da suke ba su ne suke kakkashe dabbobi din ba domin domin tijara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين